ba shara ita ko nake zama mu iya yi tunda ai baitukan kaɗan muke ƙara Allah wani ya karanta mana baitukan nawa karanta a jiya baitukan jiya ina ta ku dukkanin uku ba ku da ita duk hudu ba ku to bari tsara muku wannan ba a daure a samu sai ku saka aha a karanta min kifa na kifo من جنوب yake cewa ka anni ghadatal bayni aka ne ko ka anni ghadatal bayni wa tahammalu lada hun haythina kuna وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسل وتجملي فإن شفائي هكذا عبرة مهراقة فهل إن درس من دارس من معول شافكو يتي <clears throat> وقوفا بها صحبي كأني يتي إذا كجني غداة البين a safiyar da muka rabu da ita wannan yarinya yau mata hammalu ranar da suka lafta wa raƙuwar kaya za su maraita lada samuratul hayyi in ka ganna a nan samuratul hayyi inda sunan wuri ne shi ma samuratul hayyi amma wajen bishiyoyin kayoyi ne a unguwar inda suka taru to anan ne ake ban kwana ya ce to in ka ganni ka ni, na kifu hamzan kai ka ce mai fafar guna shanu an san guna ko ita guna wata abace baka mai yaji yajin tawane albasa mai ɗaci kuma ɗaci ta wane mur ai kun san mur ko in ana aikin mur haɗiyar rigau ma ba ka iya ba fashi ma ba ka iya kuma idan ka ya dinga hawaye to kamar misali yanzu mutum ne a bashi ya fami a masa ya za ga idansa da hankinsa ya za su yi za su yi ba ma hawaye kawai ba za su kubbura su dubu wai yana so na maka in ka hango shi kamar mai irin wannan aiki to ba sai ya gaya ma me yake ba shi yana da hanyoyi da yawa wajen faɗar abu in ya ce maka in ka ganni na yi kuka to ai ba waƙa ba ce amma in ya ce in ka ganni kai ka ce mai fafar guna ne ka san mai fafar guna kuma idan sai yana luhu yana yin hawaye ka gan shi duk fuskarsa ta canja to shi ma yana so ya ce maka ya yi kuka har ya zama haka ka an ni ga datar bayani yau mata hammalu da dasa muratin hayyana kuma abin da yake ƙara nuna maka kwarewa ta mawaƙi. da ya ce ka in ka ganda kai ka ce ka ka an na ne nan wannan ya unan da ne fi mahallin da suke ismu ka an na ko ba tana buƙatar kabarwa ba ka an ni kai ka ce ni ka za ne amma kafin kawo maka kaza ɗin sai da ya shigo maka da bayanan yau ba ta hammalu ta wannan shigo jumla ne lada samuratul hayi shi ma ciwo ba ne sannan sai kuma ka maka kabar ka an da na ka ta'anni gudu ta'anna ne da ismin na kifu kuma kabar ka an da shi yasa dama ita ta'anna kamar inda ta ke inna wa anna wa ta'anna wa laita wa lakinna wa la'alla wannan guda shidan kowace su tarfin في الجملة الاسمية فتنصب المبتدا ويسمى اسمها اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها yawma kuma zarafi ne dama shi zarafi haka yake da nasaba ko ya fi tahammalu kuma jumla ce fi mahalli jarri mudafin ilai yawma tahammalu ai yawma tahammalu amti'atan ladadin kuma shi ma zarafi ne samuratin hayyi shi kuma samuratin mudafin ilai ne حي ما مضاف إلى سمراتي يناقف في شيء خبر التعني تعني غداة البين يوم تحمل لدى سمراتي حي ناكف حمزا ناقف شين من واق من فاكهة نقف الشيء إذا فراه وسيت وقوفا بها صحبي وقوفا بها صحبي علي مطيع صحبي أبو كينا الصحب جمع صاحب الرجل جمع راجل واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك راجل رجل صاحب صحب ويقال الصحابة ويقال الأصحاب وخصوصا بها صحبي alayya wato a daidai lokacin abokaina duka sun tsaya sun tsayar da taguwoyinsa a kaina a wurin anan samuratul hanyar ya ƙununa suna cewa <clears throat> la ta karka mutu asan saboda bakin ciki wata jammali kai kuka yi haƙuri ma a ta jammuli bi ma'ana isbir sabaran jamila وقوفا بها صحبي علي مطي مطي جمع مطية ويقال مطي ويقال مقايا saboda ana hawan bayan an gane ko wukufan biya sahbi alayya maqiyahu abokai na gaba ɗaya kowa ya tsaye taguwar sa an ana ya kuluna suna alhalaku kuma almaut ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهائكين يقولون سنة لا تهلك أسن kakka mutu saboda bakin ciki asan bakin ciki wata jan bane ka yi hakuri sai ce fa inna shifa'i sai eh? ce to amma ni waraka ta da samun sauki na abratun shine khabaru inna ko ne hawaye da da za ta dinga zuba da daga idona ko a wata ruwayar in safahtuha na da kun duba alƙalami za mu san rubuta muku a wata ruwayar in safahtuha ko oh, haka ne eh haka in safatuwa ce akwai mai in safatuwa kuma a je dukan su mai raƙatun ne Kuma a wannan musa in safatuwa kuma in safatuwa ko yawwa masu in safatuwa din su duba alƙalami a sharhi za ku ga rubuta a daidai kan baitin an sa a wata nuskar mihraƙatun ne su kuma masu mihraƙatun su duba a alƙalamin baitin a ƙasa za su da an rubuta ai a wata nuskar din safa an duba su sa ba gani fa inna shifa'i abratun in safahtuha yace da kun waraka ta shine wa inna shifa'i abratun in safahtuha inna fararar da hawaye da 6 ko safahtuha ai safahtuha إلا كذا كما لو شرط حقيقي بالنسبة للسؤال وتفعلوا تا وأنت دار الطلاق وإن شفاك عبرة مهراقة وحرقته أيسر وأنا بزمن تعرفون sai dai a kulatu sai a sai a wa hal inda rasmin darisin min muawwali sai ce to wai wa hal inda rasmin shi wai tukunna ma a bugun gida foundation na gida rasmin shi ne foundation na gida darisin wanda ya rubuje ma har kamanninsa sun fara tafiya ko ya rushe shine durusu shay'in shine inhidamu rushewa min mu'awwali akwai makoka ma a wurin ne kuka koka zaka samu gacen abin da kake so al'awi shine kun ai wa a'walal iyalu ko abqama kun tuno wajen ko a'walal iyalu iyali suka dinga kuka to asali idan abu ya same ka ina kake zuwa kai kuka inda za a biya masa bukata shi ne mu'awwal ke inda in ka je a nan za ka iya jingina a wajen ka kuka a rarrashe ka to daga nan sai kalmar mata su ake amfani da mu'awwal a matsayin makoma misali kamar zo ce maka kaza kaza kaza kaza ya ce to ai wani wane ya ce ka ce haza kalamun la yu'awwalu alayhi magana ce da ba za a ba za a ko ba za a saurari ta ba za a ko ko a ce ai kaza huwa al a alai shi ake goma amma anan shi ibn qas abin da ke nufi wai yanzu ma ni da nazo nake ta kukan nan ma ba fa ita ce a wurin ba gidan ne ba gidan ma ya rushe wai to dama sai ke tafiya kansa wai dama ma akan zo a yi kuka ne a koka a gidan shi gidan nan ba dama maka da ita zai an fahimta وهل عند رسم دارس من الأول سيم فقادة من أول أي كذابك يا كما تأتي فقادة من أول أي من فارض الله أمالي يبشي هكا سيم كذابك من أم الكويس قبلها ودارك أم الرباب في سري على رب يوم لك من أول سالم ولا سيما يوم بدارة جرجري dukan ku ba ku fadar dubu al'ayin min nisa babatan alal mahari hatta balla da iya eh ban ji ba ya yana daga sai fa ko kuma duk daga sai fa ku fa ci na nawa eh eh shi ne fa yanzu abinci ne muka tsaya wa to wannan nuskar ne na fi da an fi jingina ta mai in safahatu haɗin nan nuskar ku kenan to don haka ina ganin ni na fi dangata zuwa ta hannun da ke cikin ta don daidai da albarku ku duba fafadar ɗin. yanzu ba kuna biye da zancen ba da sai ce fafadar jumu'ul aini minni sai hawayen ido na suka dinga fitowa sababatan saboda bege da shanku alal nahari ya dinga zuba a kan masokar raƙumina ko a kan karantar mata hatta balla da iya nihmani har sai da hawaye na ya ji kamar ta yakan zakani kaga yi daidai da gashi yana ta kuka suna ba shi ko ba haka ba to fafadar dubu bul'aini nisa babatan na nahari hatta balla da iya nihmani to shi ne sai ke cewa to kada a biki min dindin ko ko shi ne shi ne a gaba ko kuma zai dai fara gaba da ok to shi ke mu karanta kada abi ya ce kada abi biki ke al'ada ki da sararki ta burge mutum da ƙayatar da shi in ana budurwa da ke to daɗina da ke min ummin huwairi sai ƙabla kamar irin na wata karo ce ummin huwairi wannan ita ce matsala ibnu kai. wasu kuma sun ce ba matsala ba ce shi ɗan iska ne to shi ko ɗan iska baya zama da mace ɗaya zai yi yaƙi ya farauci zuciyar mace to kuma yadda zame masa alaƙa sai kuma ta zo ta so shi san gaske to kuma yana so ya guje yaudare ta to kuma babu hanyar da mutum zai bi ai ba mata a wani ko ba hanyar da mutum zai biya rabu da mace irin ya bata labarin wata mace za ta iya abin da mata ta to shi kuma inda ke cutar mata kenan yanzu nan yana so ya rabu da ke sai ya baki labarin wata mace sai ce to kada a biki ai saran nan take da kike yi irin saran nan take to irin ai kada abi ummul ruwai kamar dai saran ummul ruwai ne qabla hana ke ba ita ba ma na taɓa yin wata jarata ha makwabciyarta ummul rababi bin asali sai ce to amma kake ji wai na ce miki ummul rabab da umur huwair ala saurara rubba yawmin laki da yawa kwana ɗaya da nai da ke yi ni ɗaya min hunna salimin ya fiye min ummul sun da ummul rababun da duk sauransu gaba inda da za a siye su da rana ɗaya ki ni gwanda rana ɗaya ki wala siyama ballantana ma yauman wata wani yini da muka da muka yini da ke bidaratu junjuni a wani wuri na gaɗa da aka yi a daratu jirgin daratu jirgin ɗin wani labari ne dogo da wata ya ce Allah da sai zo a karatun gaba sai su ji me aka yi a daratu jirgin an gane nan ko jama'a goma da kwata